Tun lokacin samun 'yancin kai kawo zuwa yanzu mun yi la'akari koyaushe muna cikin karancin abinci. Don haka ya kamata a sake sabon lale na sake nazari na haɗaka domin ganin menene ummul aba'isan wannan. Saboda ba iya magance cuta ba tare da sanin dalilin cutar ba. A yau babban tushen matsalar shine canjin yanayi da muke fuskanta. Don haka ya dace a fahimci haka a cikin dukkan abubuwan da ake ake yi na yakar karancin abinci musamman ma a fuskar noma ya dace a yi aiki da dukkanin albarkatun da muke da su yadda za su kawo mana amfani abin nufi tsarinmu na noma kar a sake dogaro da noma na lokacin damuna kaɗai domin samar da abinci ya kamata mu sake sabon nazari akwai da yawan ƙasashe da suka ci gaba a fannin noma amma ba wai sun dogara ne da lokacin damuna kaɗai ba a'a kowane lokaci ne ne suke noma ba lokacin damuna ba lokacin rani ina tunanin a Nijar ma muna da wadatattun albarkatun wurare da muke iya yin noman rani amma kuma sai an tallafa wa manoma ta hanyar kayan aiki iri da kuma takin zamani sannan kuma a tsara su ina tunanin ba wai fitar da dabarori iri-iri ne ba tare da aiki da su shine mafita ba ya dace a tsara manoma domin su san amfanin mahimmancin albarkatun wuraren da muke da su kuma a samar da tsaruruka da za a biya sau da kafa ina tunani tsari kamar na turazen abu ne mai matukar muhimmanci amma sai an ƙara matsakaimi wajen tabbatar da tsarin ina tunanin mafita shine nazarin samar da ina ne matsalolin suke ɗaya bayan ɗaya da kuma ganin ya za a yi domin ciwo kan matsalolin essayer de voir au niveau de qu'est-ce qu'on peut proposer pour relever le défi.